amma ba yan wajimar musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu mu da wannan yammaci mai albarka jum'atu babbar rana 26 ga watan ramadan shekara ta 1432 wanda ya daidai da 26 ga watan agusta na shekara ta 2011 muna nan cikin masallacin sayyidina abu huraira radiyallahu anhu da ke jiya polo club a garin sokoto kuma je mun so mu karanta suratul ma'ida babbar sura da muka ce ita ce sura ta karshe da ta sauka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ta sauko manzo Allah kusan ga baki ɗaya har ta yadda wato godiyarsa ta kasa ɗaukarsa saboda nauyin wahayi da yake sauka gare shi dole sai dai sauka daga kanta wannan sura ta ƙunshi hukunce-hukunce masu ɗimbin yawa wanda ya kamata musulmi ya san su kasancewar ta surar madina kuma tana daga cikin surorin da aka ce suna ceton wanda ya kula da su ya kiyaye su jiya mun karanta ayoyi uku da farko sura kuma akan aya ta uku muka kwana wadda ita ce aya ta ƙarshe da ta sauko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bisa da wani kauli kuma kasancewar ta kunshi abubuwa da dama da ya kamata mu ɗauki abin lura a gare su muna ganin ya kamata mu sake karanta ayar mu yi bitar wani abu a ciki sannan mu ci gaba أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حرمت عليكم الميتة وما أهل لغير الله به والمنخلقة والموقوضة والمتردية والنطيحة والنطيحة وما أكل السمع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النسب وأن تستقسموا بالأزلام القسط اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله فإن الله غفور رحيم yake mun riga mun karanta ayar jiya sai can ƙarshe ta dole muka ja birki za mu sake bita sama-sama abinda hukuncin hukuncin ayar suka kusa. sannan mu yi sharhi akan ƙarshen ayar sai kuma mu ci gaba hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir Allah ta'ala ya ce an haramta maku cin mushe wato dabba da ta mutu ba da yanka ba waddamu kuma an halalta muku shan jini wanda yake tsiyaya walahmul khinzir an halalta muku wa an haramta muku cin naman alade malamai suka ce ba wai naman kawai ba duk abin da yake da alaka da jikin alade haramun ne zaka kitsen sa haramun ne sa haramun ce sa haramun ne in aka yi abin nan ganda da fatarsa haramun ce sannan in aka yi langabu da kansa ko kaba duk abin da ya dangance shi haramun ne ba yadda mu yi ta'amuli da olade ba hukuncin Allah wa ma uhilla li ghairi Allah da abinda aka kira sunan wani ba Allah ba wurin yankansa to sannan sai Allah ta'ala ya faɗi wasu nau'o'i na maita bayan ya hana cin mushe kuma sai ce wal munkhaniqatu da wadda aka shaƙe ta mutu kaga mushe ce amma saboda a nuna cewa wani na iya ɗaukar wannan ba mushe bane yace ai shi ma kamar yanka ne tunda an sa mata waya an sa mata yaggiya ga waya an shaƙe sai Allah ya ce ita ma banda ita wal mawquzatu da wadda aka fyaɗe aka bata kashi har ta mutu wal mutaraddiyatu da wadda ta suntuko ta faɗi daga sama ta fada rami misali ta fada rijiya ta mutu ko ta fado daga kan dutse ko daga kan gina ko wani abu mai kama da wannan wa ma akala sab'u da abinda da eh wannan tsihatu da wadda yar uwarta ta tune ta akwai lokacin da idan dabba ta kosa za ta yi amfani da kaho ta tune yar uwarta har ta kashe ta to ko da jini ya zuba wannan bayan kare duka dabbobi ne da duka mushe ne ba a ci kuma akala sabu illa ma zakkaitum Allah ce da abinda dabbobi na daji suka ci suka raga illa ma zakkaitum sai fa abinda kuka yanka idan kuka yanka da sunan Allah kuka ci wannan babu laifi wa ma zubiha nusub da abinda aka yanka ma gumaka wa an tastaqsimu bil azlam sannan sai Allah ya kawo ta dabi'a bayan ya haramta waɗannan abubuwa goma sha ɗaya ya wata ɗabi'ar da laraba ke shi na istiqsamu bil azlam wanda nau'i ne na caca ko kuma nau'i ne na tasha'umi ko kuma wato nau'i ne na neman sa'a sai a je gurin wanda yake da kibau ya buga su guda uku idan amara ni rabbi ya fito sai a aikata idan na nahani rabbi ya fito ba za a yi ba idan wanda mt ya fito sai a sake bugawa Allah ce duk ba a yi wannan canfi ne zalikum fisq waɗannan abubuwa duka su fasikanci ne alfisq shine fita daga da'ar Allah saboda haka duk wanda ya ci naman da ba halal ba to yayi fasikanci haka wanda ya nemi sa'a ga irin waɗannan abubuwa sannan Allah ya ce al yawma ya isal ladina kafaru min dinikum a yau kafirai sun yanki kauna daga addini wannan shi ke nuna muhimmancin musan tarihin wannan aya shi yasa da bai hude ya ce masai na umar mu inda muna da irin wannan aya da mun mata buki mun keɓe ranar ta mun mai da ita ranar buki na shekara shekara umar ya ce mun san ranar amma ba za mu yi bukin ba saboda mu addini buki biyu ya sanya mana da bukin karamar sallah da na babban sallah duk wanda ya kawo na uku ya kawo bid'a ba mu da wani banda wannan duk wani buki addini in dai da sunan addini ne wanda za a ba shi ya zama duk lokacin da ya zagayo za a yi shi to ya zama wani ƙari iri cikin addini haramun ne to sai Allah ya ce yau din nan mushrikai sun gama yanke kauna daga addinin ku ma'ana ba su iya dawo da ku daga addinin ku bi su na ɗaya ke na biyu ba su iya canza muku addini yadda suka yi dabara suka canza ma magabatan ku addini yahudanci canza shi aka yi kiristanci ma canza shi aka yi duk sababbin addini ne muke su wannan linjila da muke da su har guda biyar duk gaba ɗaya bayan wucewar annabi isa da nisa aka rubuta su bulus dai musamman ya riga ya yaudari kiristoci ya canza addinin su abin da yi ko zuwa ya rubuta nasa bible na kashin kansa ya shiga dawa ya yi gida mai zurfin gaske ya turbuɗe sannan sai ya zo ya dasa ice wurin ya rinka zuwa yana ban ruwan iccen nan sai da aka yi shekaru iccen ya gama girma a cikin dawa ya san da wannan iccen sannan zai ce musu ya yi mafarkin annabi isa ya masa bushara cewa duk babu inda ake amfani shi duniya ba na kwarai bane amma akwai guda na kwarai kuma ya faɗa mashi inda yake suka ce ƙarya yake yace to idan suka je bai gwada musu ba su kashe shi ya je ya san inda iccen nan yake amma ya yi ta yawo sai ya faɗa kawai wani yace a sare wannan a tone babu sai ya fashe da kuka su ce kashe shi da su ya ce ku ƙara mini kwana guda haka har aka yi kwana uku kuma ya san inda wurin yake sannan ya kai su wurin aka tono shi shi kenan sai aka rubuta shi an samu sabon annabi ka je da bata musu addini to mu ana yi mana wannan babu shakka ayo da rusul daga cikin mu amma dai ba canza mu qur'ani kuma babu shakka an kawa da sankariya amma Allah ya hore mana malaman da su aikin su kenan su waye wato ainihin tsakuwa su rabata da aya don ka duk hadisin da ka sani duniya malamai sun bayyana hukuncinsa sai dai in kai baka san hukuncin ba idan na kware ne an sani ba na kware bane kuma an sani kaga dai kenan addinin mu ya tsaro ko bai tsaruwa Allah ya tsare mana addini to addinin mu bai gurbacewa Qur'ani mu bai canzawa bai lalacewa sura 114 kowace na fara da bismillah banda guda ita ce bara'a ba taba samu wani ya kaudin sa mata bismillah ko an samu babu inda an ka canza ma alqur'ani wasali babu inda an ka ƙara kalma babu inda an ka rage kalmomin ƙur'ani an san adadinsu harufan an san adadinsu don haka kana canza wani abu ko da wasali ne za ka ga mutane jikinsu ya girgiza an ji ba a daidai ba saboda haka allah ta'ala ce kafirai sun yanke kauna ga addinin ko da suna tsammanin za su yi murkushe suna yi tsammanin za su tilasta ku canza layi to yanzu sun gano kowanne ba shiwa sun haƙura da haka addini ya yi ƙarfin da ba abin da ke tun kuɗe shi ban da ikon Allah haka Allah ce fala ta shauhun kada ku ji tsoron kafirai yanzu suke tsoron ku maimakon haka ku sa tsoron Allah gaba sannan sai Allah ce al-yawma akmaltu lakum dinakum a yau na kammala muku addini wa atmamtu alaikum ni'mati na cika muku ni'imata da nayi gare ku wa radaitu lakum al-islam dina na yarje muku musulunci zama addini ne wannan magana tana da daɗi ba wai da addinin mu yana da nakasa ne Allah ya cika shi ba a'a addinin mu ya rinka zuwa a hankali a hankali har sai lokacin da wannan aya ta sauka sannan aka tabbatar da yanzu addini ya gama zuwa a da in addini ya zo in aya ta zo sai wata aya ta zo ta shahe ta idan wani hukunci ya zo sai wani hukunci ya zo ya shafe shi idan Allah ya tsananta mana wani wuri sai zo ya sassafta idan ubangiji na son mu hawan hukunci mai tsanani sai dan bi mu a hankali a hankali har sai ya kai mu ga wannan tsananin mun saba da shi sai ce to yanzu ku ci gaba to daga ran da wannan aya ta sauka ba abin da za a sake canzawa cikin addini don haka din kammala addini na daga cikin manya-manyan ni'imomin da Allah tabaraka wa ta'ala ya da su saboda haka sai addini ya zama kenan yanzu bai bukatar wani shishigi wannan ita ce ayar da malamai suka yi hujja da ita akan harancin yin bid'a a addini menene bid'a su wane ne yin bid'a ya za mu gane su sannan wani irin hadari ne bid'a take tattare da shi al imamu shafi'i alaihi rahmatullahi ta'ala ya yi littafi sunansa al'i'tisam haramun ne ga ɗalibin ilimi ya kira kansa ɗalibin ilimi in bai karanta al'i'tisam ba muhammad rashid riba rahmatullahi ta'ala alai ya ce na shiga cikin alkahira na diba dukkan laburare laburare da bookshop bookshop ya ce ban ga littafan da suka kai kima da daraja da matsayin littafai guda biyu ba su ne almuwafaqat na shatibi da al'itisam da shatibi da haka bai kamata kana ahli suna ba karanta itisam malamai sun ce shine farkon wanda ya assala al'amarin bid'a ya mayyaze sunna da bid'a sannan malamai bayan shi suka biyo aka yi ta yi bayan shi aka yi su ibn al-hajj mai madkhal bayan shi aka yi su al-imam al-qarrafi mai al-furuq da malamin sa ibn daqiq al-eid ko da ki ibn daqiq al-eid yana ya zama zamani daya da shatibi domin shatibi tsaran su zahabi ne su ibn al-qayyim matsayin almajiran su mizzi da ibn taymiya da subki babba to sannan aka biyo aka gargaro su mu jaddadi usman su ma suka hau wannan tafarki su mu jaddadi muhammad dan abdul wahab annajdi Allah ya ji kansu baki daya to a cikin wannan littafi ya yi ta'arifin bid'a yace tariqatun fi ad-din muhtara'a tudahi ash-shar'iyya يقصد بها المبالغة في التعبد لله عز وجل Abin da abinda shi ne wani abin da aka shigo da shi a addini aka kamanta shi da shari'a kuma kago shi an kai da manufar a kai matuƙa wajen bauta ma Allah baka da garin ka gane mai bidi'a kyakkyawan niyya ne shi nan ya bambanta da mai sako mai sako tun asali ya san laifi ne zai yi ko amma mai bid'a shi ibada ce yake so ya yi amma fa ba da abin da Allah ya ce ba to daga nan hadari yake taso bid'a tana tattare da wasu abubuwa masu ɗimbin yawa na bala'i zan takaita akan faɗa muku guda goma daga cikin su abu na farko dan bid'a ko ya yarda ko bai yarda ba to ya karaita wannan aya bai da ita ba Allah ya ce ya cika addini shi ya zo da sabon abu to wannan abin da ka zo da shi damin akwai shi a addinin ne inda akwai shi da ba za mu kira shi bidiya ba idan kai ka zo da shi yanzu sabo ya zama me ya zan shishigi ga shari'a wato kamar kana so ka ce annabi sallallahu alaihi wasallam bai iya ba kai ka iya to daga nan hadari take shi yasa imam malik rahmatullahi ta'ala alaihi kamar da ibn majishun ya yana cewa duk mutumin da ya kage wani abu ya shigar da shi cikin addini kuma ya ce wai wannan abin yana da kyawu ya ce wannan wato ya ci mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zarge shi da kasa isar da sako sai ya karanta wannan ayaci al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan sai yace me yace fa ma lam yakun yawma idin dinan fala ya ila yawm al-qiyamati dinan garan da ayan nan ta sauka duk abin da garan nan ba addini bane yace to har annabi kasa bai koma zama addini to wannan shi yasa malamai suka ce babban hadari ne mutum ya kago wani abu ya shigar da shi addini saboda akwai tuhuma ga manzon Allah domin manzo Allah ya san da wannan abin naka bai faɗa wa mutane ba ko ko a'a bai sani ba ne yanzu kai ka sani wanda za ka zaɓa wanda ya zo da sabon abu wanda annabi bai zo da shi ba ɗayan biyu ko dai ya ce mana annabi ya san wannan abin bai faɗa wa mutane to kai kafi annabi son yin nasiha ga jama'a ko ka ce annabi bai sani ba kai ka sani wani ka zaɓa kaga kowane mutum ya zaɓa fitina ce a gare shi abu da biyu malamai suka ce yin bid'a ya ci karo da kalmar shahada domin lokacin da kake ta ashadu an la ilaha illallah ka yi shaida cewa kowa ba ka bauta mai bawa ba in ba Allah ba to lokacin da ka ce ashadu anna muhammadar rasulullah ka yi shaida ta bautar Allah sai ta hanyar manzon Allah za a yi ta to su kuma sai ka zo da wata taka hanya ta daban ba ta manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam an ci karo da kalmar shahada ko ba ci karo da ita ba abu na uku malamai suka ce bid'a ita ce tushen shari'a duk bala'in da ya faru ga al'ummar musulmi ta hanyar bid'a ya same su wani zai ɗauki cewa in kai masa gyara ga sha'anin ibada sai ce wannan ai karamin abu ne kuna nan kuna magana a salatu khairun minan nawm ga kafirai can suna kokarin su hana mu kafa bankin musulunci ya ɗauko wani abu ya ce ai wannan shi ne matsala wannan ba matsala bane ba shi bai gano ba manya mai matsalolin su same mu da radda mun ka bari kanana sun ka wuce lokacin da ka dauki cewa matsala karama da babbar matsala ce sai ka toshe ko masu amma lokacin da ka ɗauki cewa manyan matsaloli suka dame ka to sai kananan su ta kutsu kai sai su taru ɗaya biyu uku hudu sai su yi nauyin da babbar matsala ma ba za ta kai ne su za mu iya gane wannan in muka koma baya cikin tarihi abu musa al-ash'ari radiyallahu anhu arda sahabin manzon Allah ya zauna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga yadda manzon Allah ke ibada ya ga yadda ya karanta da sahabbai sai shigo masallacin kufa sai isko mutane sun yi halaka halaka ga halaka nan ga halaka can a zamanin manzon Allah in ka iske halaka karatun qur'ani ne yake tadawus ake yi manzo sai ya ce to wannan aya me take nufi sai kowa ya kama ne sai ayi tadabburi wanda ke da wani nasi akan ce kawo a har da ce a kuma fahimta to amma su ba haka suke yi ba sai su cewa kowace halaka akwai jagora yana riƙe da sannan sai ce sabbihu mi'atan ku yi tasbih su ɗin sakan subhanallah subhanan subhanallah subhan subhanallah subhanallah subhanallah subhan in aka gaba sai ce kabbiru mata Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar na gaba sai ce hallilu mi'atan zakar la ilaha illallah la ilaha illallah abu musa da ya zo ya gani da yana da niyyar sallah cikin masallaci sai ya fasa sai ya fita ina ya je sai je samu abdullahi bin mas'ud shine babban malamin kufa sahabi ne shi ko abu musa ba na wasa ba ne abu musa sura arba'in da biyu ya karɓa baka da baka daga manzo allah sallallahu alaihi wasallam kuma manzo Allah ya naɗa shi gwamna kana ganin sa na wasa sai je jami'in masudi ce to yau dai na ga wani abu a masallaci na yi niyyar in yi magana amma ban yi bai ce wa mara aiki illa khairan kam ka kwatar da hankalin ka heri da gani ya ce me ya faru ya ce kaji kaji abin da gari sai ibn mas'ud sai ya canza kama don kada ya shigo a ganshi a fasa abin da ake yi da ya zo ya ganin makarsa sai musu tsawa ya ce lallai haƙiƙa kun zo da bid'a bisa ga zalunci in ko ba haka ba to kun fi sahabban manzon Allah sanin addini suka ce ya aba abdurrahman wallahi ma nuridu bi zalika illa alkhair wallahi ba mu da wata niyya bi dan lada ne muke sai ce wa kan min muridin lil khair la yusibu wa yasan iyakan mai neman alheri bai timma sabon saboda ya kuskuren hanya dange amma sai gangara ta mobe da kano zai na mai duguri sai ya kama hanyar zaria ko ya kama hanyar sokoto yaushe zai kai ya ce to ba niyyar kawai ba aikin to ba shi ne mahallin shahid ba mahallin shahid shi ne abdullahi ibn wanda ya ruwaito wannan maganar yake ce mana والله لقد رأيت هؤلاء na يوم النهروان مع الخوارج yace su yan zikirin nan na masallaci wallahi guda guda su duk sai da gane su muna yakar su tare da sayyidina Ali ibn Abi Talib radda aka yaki khawarij su ne suka zamo khawarij daga bid'ar masallaci sai bid'ar daukar takobi a yaki al'umma da haka bid'a ita ce asasu shar ita ce asalin sharri kowanne to abu na hudu malamai suka ce albid'atu ahabbu ila iblis min al-ma'siyah shedan ya fi son bid'a bisa ga sabo don haka abu na farko tarkon farko da shedan ke haka ma dan adam shine shirka saboda bi mun karanta ba inda Allah la yaghfiru an yushraka bih inda kai shirka to ba ka ba shiga aljanna sai kai ka tuba da duniya to in shedan bai samu wannan ba ka riga ka shigo musulunci to kofa ta farko ita ce ya sa kai shirka sai ta gagara sannan ya kai ga kaba'irai in sun gagara sannan ya kai ga saga'irai in ta gagara sannan ya kokari ya shagaltar da kai da ayyuka na ƙasa ƙasa maimakon kai na sama sama sai sa ayyukan lada da kansa zai kama aikin lada amma wanda zai ɗauki hankalinka daga aikin lada babba sai ya sa ka koshi kai ta ta a umra talakawa na wahala shi ya kuba ka da labari saboda kai kana ta wurin ibada kaga ibada ce kai kai mamaki shaidan ya tura kai ta akwai sun da shaidan zai taimake ka kai wata ibada don gudun wata ibada wadda ta hita kamar yadda na taɓa baku labarin shedan ya kama hannun dattijo makaho ana ruwan sama ya kai shi masallaci aka ƙare sallah ya kama hannun shi ya dawo da shi gida ya sa mishi albarka sai ce karkasa babu ta ya ce yaro Allah shi muka albarka ya ce a'a ai ai ke babban albarka na kake tare da shi ce subhanallah yaro bari hudu wanka magana ya ce wallahi iblisu ya ce iblisu ya kama hannuna ya kai ne masallaci ya daure ne ya ce kware ku in da kyale ka ka tuba ka kire ka faɗi cikin laka da tabo da duwatsu da rami da kwarkwada da kwata ya ce sai ya kalla da za ka samu ya sa ne rage maka laka so shedan sai in ya kasa sa ka abin nan in ya kasa ka shirka sai sa ka bid'a to in bid'a ta gagara sannan ya ce ka bayira to abu na biyar malamai suka ce wato ainihin bid'a ba a tuba da gare ta nan ta hisa ko sharri mai sako a lokacin da yake sako da Allah ya san abin da yake ko bai sani ba irin yanzu ga watan azumi mutum nawa ne masu sabo suka kare suka tuba to amma dan bid'a cikin azumin da zai ƙara kai sannan ma zai sau sabon microphone da sabon amplifier da sabon loudspeaker ya kara sa hitillu ya kira injiniya a gyara fanka a fenti masallaci a kara kifi da kafe don aimi don ai bid'a so kaga mai sako na tuba mai bid'a ba ya tuba wannan magana ba da gare ne take ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗe ta al-Imam Tirmidhi ya kawo hadisi kuma ya hassana shi ya ce hadisi ne mai kyau manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya sha makanci dan bid'a daga tuba ba zai tuba saboda kai da kake laifi kai da laifi kake shi ne zaka tuba amma shi dan bid'a me yake gani gani yake cewa yana ƙara kuzami cikin ta yana ƙara abin nan yana ƙara gani ya kai kusa ga Allah ba mu faɗa muku ba har sukan kai wani wuri da suke ganin cewa ma an ɗauke musu ibada wa abu rabbaka hatta ya ce kal yaqin suka ce har sai ka samu yaqini shikenan magana ta kare abu na shida malamai suka ce bid'a son zuciya ne muna da huda sannan kuma akwai hawa Allah tabaraka ta'ala yana ce alif lam mim sad kitabun anzalnahu ilayka fala yakun fi sadrika harajun min لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبع ما يوحى إليك من ربك اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون bi abin aka saukar muku daga daga wurin ubangijin kar ku bi ma zukata auliya wasu mutane na nan masu kira cewa zo a su auliya masu cewa shi hida musu mauludi auliya masu karkatar da ku daga suna su dora ku kan bid'a auliya masu karkatar da ku daga hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su shimfiɗa muku wata dariƙa ta daban ba ta manzon Allah ba haka lokacin da kake bin bid'a gaba daya addini ya gabas kai kayan shi yasa ka ce ba magana dawo abu na bakwai malamai suka ce duk inda ɗan bidi'a yake to nassi baya tare da shi amma fa bai yarda sai ya jawo nassin ya makala kansa don haka yuharrifuna al-kalima amma mawadi'i wa su hazzan min zukiru bi ba yadda za a yi ɗan bidi'a ya bi alkur'ani sak ba yadda za a yi bi sunna sak sai ya yi sai ya kauce kauce shi yasa Allah ta'ala cewa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu qur'ani sak ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به la'allakum tattaqun abu na gaba ku lissafa malamai suka ce dan bid'a in abu ya burge shi sai mai da shi nassi dan bid'a da kai kan kaya goma kansa nassi shi yasa ka fatanin hadisan ƙarya yan bid'a ne suka kaba su akwai har wanda ya kago falalolin surorin alkur'ani sura sura duk wanda ya karanta yasin Allah zai masa kaza zai masa kaza wanda ya karanta lamfani Allah zai masa kaza zai aka ci to kai bawon Allah addini bai bukatar kare oh! mutane sun karkace yanzu labarai da kissoshin rasul huli da yake karatu sai na jawo hankali su zuwa ga qur'ani kaga shi da kyakkyawan niyya ne amma menene yake yi ma addini banna ce yake ma addini murgu ne sarkin banna abu na gaba malamai suka ce duk lokacin da ka kago bibiya ba za ta tsaya gare ka kaga misali wanda ya sha giya bayan mutuwarsa shan giya sai zai koma wani tasiri to amma dan bid'a ko da ba kai ka kago bid'ar in ka raya ta wani zai kwaikwaya gare ka ko ba haka ba saboda haka da haka sai ta ta ne ta yi ta yaɗo har ya kai ma bidi'a ba ta da control marigayi muhammad nasiru jinin albani allah ji ɗansa ya taɓa ƙoƙari ya rubuta ƙamusul bid'a ƙarshe dole ya fasa ya saboda ya yace saboda kullum sai na da sabuwa wadda ban sani yace bidoyi ne ba a iya kai ƙarshen su Allah ta'ala ya rufe mana kofar ƙari a addini ya buɗe mana kofar ƙari a rayuwa amma abin takaici musulmi sai muka rufe kofar rayuwa muka buɗe ta addini duk wani ci gaban duniya za ka iske an wuce mu gare shi tun daga ababen more rayuwa abin hawa misali abin hawa nawa gare mu wanda kasashen musulmi ke kera tsakani da Allah jama'a tun daga keke har jirgin sama za ka kasashen arnaki ke ababen alatu na gida na ɗaki su wannan air condition su fridge su fanka su talabijin dinnan su rikoda duk in ka diba nawa ne kasashen musulmi ke yi darduman nan da kuke bisa gare ta in kun jirkita ta kun diba mai da ina ce ba saudi arabia an kai ta ba morocco an kai ta ba me ya ja mana wannan lalaci duniya da an ka buɗe an ka ce mu ta faɗaɗa mu amma kuma addini da aka rufe aka ce mu tsaya inda an ka aje mu sai zan me sai zan nan muke ta kare nan muke ta tafiya ba mu jambirki ba mu tsayawa mujaddidi usman Allah ya masa rahama ya yi bid'a wani tafsiri mai kyawun gaske yana da kyau mutane su ne da hankali gare shi Ya yace bid'a ko dai ta zama haƙiƙiyya ko ta zama ibafiyya kusa ke san bid'a hakikiya abu ne wanda gaba ɗaya addini bai ɗauke shi ibada ba kai kamar da shi ibada kamar da limam bukhari ya rawaito cikin kitabut tafsir sayyidina abubakar as-siddiq radiyallahu anhu arda ya zo ya tarar da wata mata ana kiranta zainab sai ya mata gaisuwa ya mata sallama sai ta ki amsa ya mata magana ta ki karɓar magana sai ce ma lihadi la ta takallam me yasa ne wannan mata magana sai ka ce ai alƙawari ta za ta yi hajji tana shiru ba ta cewa kal har ta gama aikin hajji sai ce mata inna hadha min min ibadatil jahiliyya min adatil jahil wannan harka ta jahiliya ce sai ta ce mishi wa man anta sai ce rajulun min quraish shi da sarkin musulmi ba a lokacin so ka ce ba ka magana shiru bai taɓa zama ibada ba shiru yana iya zama salama da in baka furta zunubi ba ba a rubuta ma shi kwana rubuta ma amma yin shiru kawai bai taɓa zama ibada ko da a sallah ba inda fita yin shiru sai dai saurare in liman na karatu kai saurare amma a sallah ba inda ake shiru haka kawai ka ce kai shiru ya zama ibada irin abin da sojoji ke an yi mutuwa su yi shiru da minti guda muna da shi addini to in ka ɗauki wannan kamar da shi ibada ka so da bid'a haƙiƙi to wannan ba ta da yawa a musulunci duk da yake su sun yi ta kaburin su da yawa misali kalwa kaga duk da yake addini muna da yaci kafi amma dai mu da kalwa kalwa cikin daji zaka je ka kaurace ma abinci ka kaurace ma jama'a je mun faɗa shekul azhar ya ce ko ka kaurace ma jama'a ƙarya kake yi tabarmar da ka zauna ba kai ka saka ta ba ba haka ba to in ka ce a'a wallahi ni nissa lauje na nissa ko kabar to shi laujin wani makeli ya maka shi ko kai makelin ba ka da makawa sai ka yi ta'amuli da jama'a Kamar su sufa sai suka kawo kalwa ka sai a zauna mutum ya yi wata shidda cikin yunwa abin da ya ci bai kai wanda dan adam lahiya yake ci cikin kwana shidda ba to daga nan in cikin ya kulle ya rinka wani ruri idanu sun burkuce sai ya rinka ganin shul yana ganin wani haske sai ce a ah, ya ga Allah tajalli shikenan falan ma tajalla rabbuhu lil jabal shi ba tajalla rabbuhu shaydanuhu huke. to wannan ita ce bid'a haqiqiyya amma ba ta da yawa kamar yadda ce a cikin musulmi to wacce ce take da yawa al bid'atu al idafiyya addini yana da nasa tsari sai ka shigo cikin tsarin ka shigo cikin rigarsa sai kai wanda kake so bari mu ɗauka misali sallah ba ibada ba ce azumi ba ibada ba ne zikiri ba ibada ba ne karatun ƙurani ba ibada ba ne to sai ka kutsa cikin su ka sa naka saurayi misali albidawul idafiyya akwai wani malami a ƙasar masar ana cin shi abu ishaq al-hawaii ya ce yana cikin karatu irin wannan da muke ga azumi sai yaro ya zo tambaye shi ya ce gafar ta malam a duk lokacin da muka yi raka'a biyu na tarawih sai limamin mai ce a karanta qul huwallahu ahad in mun koma su raka'a biyu sai ce a karanta qul huwallahu ahad ya ce wannan sunna ne ko bid'a sai yaro ya ce bid'a ne ashe yaro babansa ne ne sai je gida ya ce baba ya ce wallahi mala ya ce abin da kake bid'a ne dattijo ya taso kusace ya ce ya ce kulwallahu ahad muke karantawa tsakanin kowane raka'a biyu na tarawih wa hiya ta'dilu thuluthal qur'an duk cikin qur'ani wannan sura ita ce ta yi daidai da sulusun qur'ani da ka san malami yana da dabara sai ce mishi dattijo saurara idan kai atishawa mai kake sai ce alhamdulillah nake ta yace to ba ka yin salati wurin sai ce a yace don me sai ya shiru yace to kaga annabi sallallahu alaihi wasallam shi karantar da ayi salati amma bai ce ayi wurin atishawa ba to shi karantar da qur'an amma bai ce ayi ta tsakanin tarawih ba sai jikin sai fara kwanta sai hankalin sai fara dawo sai kaga wani zai iya zuwa ya maka hujja ce kul huwallahu ta'dilu suratul qur'an zaka duk inda muka taro sai mun ce a karanta kul huwallahu uku uku a ba mu ta'dilu suratul mun ba su kammalallen qur'ani to waye ce ku karanta kul huwallahu uku ba mu ku kawo nasi ingantacce daga manzon Allah mun yarda in babu laqad ji'tum bi bid'atin zulma aw kuntum ashabu muhammadin ilma bari ba mu ne misali duk yawan mu nan gaba ɗaya a ce ban tafiya mu mun kai mu dari sai muka sauka wani gari daidai lokacin alfajir me za mu yi sallah asuba za mu fara yi koran alfajir lokacin alfijir mun sauka alfijir yana ketuwa me za mu yi raka alfajir za mu yi ko daidai ku za mu yi ta ko jama'atan za mu yi ta sai wani ya ce haba jama'a duk taron mu da mu ɗari mu yi raka talfajar ɗaya kai a tadda sallah mu yi raka talfajar jama'atan in ka ce don me sai ce a ah? ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce salatul salatul jama'ati tafdulu salatul fadhi bid'an wa 20 daraja sallar jama'a ta sallar mutum guda a'a to da yace sallar jama'a ta sallar mutum guda sai ya ce maka ga nafila ashe kenan in za ka yi ibada kowace ibada tana buƙatar dalilin khas kar ka zo mana da dalilun am za mu tadda sallan janaza sai wani ya ce ai kiran sallah in ka ta sai ta ba ka son Allah don Allah ba akbar an ka ce A ashhadu anna muhammadar rasulullah ka musu ne ta gare su ne wahabiya ba su son manzo Allah don an ce a ashhadu anna ashhadu anna muhammadar rasulullah yanzu jama'a kira sallah abin su shi yasa malamai suka ce as-sunnatu sunnatun fi'liyya wa sunnatun tarkiyya wannan rabo ba da gare ne malamai magabata da dama sun yi shi suka ce abinda annabi ya yi sunna ne wanda ya bari bare shi sunna ne jama'a manzo Allah ya yi kiran sallah ga sallar janaza ashe barin kiran sallar janaza barin bari kiran sallah ga janaza menene sunna ne manzo Allah ya yi kiran sallah ga sallar idi ashe barin kiran sallah ga sallar idi sunna ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya zo jam'i tsakanin sallah biyu musamman wurin hajji ya yi magariba ya yi isha'i bai na nafila tsakaninsu ashe barin fila a wannan lokaci sunna manzo Allah sallallahu alaihi in aka kawo shahidi wanda ya shahada wurin yaki bai yi masa wanka haka ne ka turbude shi ashe barin wanka ga shahidi sunna ne saboda haka yan bid'a abinda ba su gano ba shine cewa duk abinda manzo Allah ya bari da gangan ya bar shi sai suna ganin kamar su wani kuzamin da suke yi shi zai kai su ga wato su kawo addini ci gaba ba za su iya ba to wannan shine bid'a a addini ya zo da abinsa sai ka zo kai masa shishigi kai masa ƙari magabata sun kasance suna gudun irin wannan shishigin kwarai da gaske al'imamu sulki karami ya ce ya taɓa jin babansa imamu sulki babba aliyu kenan shi wannan babban shi ne tsarin imamu suyuti kuma abokin husumus abokin fadansa ka san malamai kowane zamani ko yaushe sai an samu a b ko yaushe sai an samu malamai wannan ya faɗi wannan ya ce a'a ko ba haka to da subki da suyuti an samu wannan matsala afon da subki da sahawi kai sahawi da shi da suyuti shi ma an samu san'ani da shi da muhallimi a'a ba muhallili ba sanani da shi mai subulus salam da shi da mukbili ana ta samun irin wannan tun da ɗaiɗai can da da ana samu duk da imam malik da shi da ibnu sa'ad muhammad ibnu sa'ad mai bagazi an samu wannan eh, eh shi ne a yallai. to ai samu ne shi yasa malamai ke cewa kalamul aqrani ba'dhum fi ba'd yutwa wa la yurwa in ka ji malami ya zagi dan wansa malami to na eh wannan takardar ka aji a so ka sa bakin ka to al-imam subki yake cewa mahaifinsa yace na taɓa yin wata niyya sai Allah ya kare ni addu'a ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta wurin kwantawa bacci bismika wada'tu jambi wa bika arfa'u ko ba haka ba ya ubangiji da sunanka nake dora sashe na in kwanta kuma da sunan ka zan da shi yace sai ne niyyar in ƙara insha Allah domin Allah ta'ala ce wala taqulanna li shay'in inni fa'ilu zalika gadan illa an yasha Allah yace sai ne maza maza da tuna ce manzo Allah ya yi na sanin wannan aya sai na fasa kaga bismika rabbi wada'tu jambi yaso yace wa bika arfahu insha Allah kaga wannan insha Allah da ya kara shi da ya zama masa da ya zama masa musiba domin ya istidraki ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi yasa bid'a tana da hadari kwarai da gaske Abdullahi dan Mas'ud radiyallahu anhu da aka karanta at-tahiyyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibat assalamu ala nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuh ko kuma attahiyatu lillah azzakiyatu lillah at-tayyibatu salawatu lillah assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh imam malik ya kawo su siga siga cikin wadda sai aka kawo ashhadu an la ilaha illa wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sai ce a'a wahdahu la sharika lahu muna faɗi amma annabi bai karantar da mu shi a tahiyya ba a cire su ibada ko farta a wani take in ba annabi ya karantar da kai ba ba damar ka kai shishige kai kazage ka fada ka kawo abin da ba a ce ba idan kai haka kai ne kai mu manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam istidraki to bid'a tana da hadari kwarai da gaske wani malami ana ce mishi al-awwam ibn hausha ya kira ɗansa isa ya gan yana zuwa wurin yan magiri masu kiɗin ganguna suna zikiri ya ce wallahi na fi so in ganka tare da 'yan kama kuna kiɗi da in ganka tare da masu mandiri sai ce a ah, 'yan kama ya ce kwarai da gaske ya ce kowane suna iya tuba ka shi mutu amma yana ba su tuba a kada kuma wannan addini ne suke yi wanda suka sa kansu amma waɗancan sun yadda abin da suke ba daidai ba ne don haka asallahu an ya tuba alaihi inna allaha gafurur rahim dan bid'a yana da su manya-manyan alamomi da ya kamata mu sani abu na farko za ka tarar da shi mai wuce gona da iri shi ga komi zurfafawa yake wani lokaci da nufin waye kai matuƙa ga bautar Allah ana sanyi kuma ga ruwan zafi sai ta shi da sanyi zai bai azabta kansa ruwa ya saka ka azabta kanka inna Allah azza wa jalla ghaniyun an ta'dimi ka nafsaka Allah ya wadatu da ka azabta kanka ko kuma ana zafi ga ruwa masu ɗan sanyi-sanyi sai ce a bashi masu ɗan ɗimi-ɗimi ya azabta kansa wai ya kai mutuka ga ibada algulubu fil ibada wata shaddud mutum ya tsananta ma kansa duk inda rangwame yake ce shi bai so ko kuma algulubu fil salihin algulubu fil anbiya algulubu fil auliya a wuce gona da iri kar ka aje mutum inda Allah ya aje shi a dole sai kai masa ƙari kana ganin matsayin da Allah ya bashi bai isa ba wannan shi ma jama'a tuhuma ne ga Allah madaukakin sarki shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tutruni kama atratin nasara isa ibn maryam wa inna ma ana abdullahi wa rasuluhu faqulu abdullahi wa rasuluhu kar ku faifaye da ni yadda kiristoci suka ma annabi isa duk zama bawan Allah suka ga bai ishe su ba sai da suka ce mishi dan Allah manzo Allah ce kar ku yi lokacin da manzo Allah ya ce ma sha Allah wa sha Muhammad sai ce kulu ma sha Allah wahda abinda Allah da manzo so ce a'a ku ce abinda Allah ya so shi kadai Allah kadai ke so wa ma tasha'una illa ya ce wa rasuluhu a'a so alqur'ani yana iyakanci inda manzo ke shiga da inda baya shiga ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله wa qalu hasbunallahu kaga nan ba cewa rasuluhu ba sayutina Allah wa rasuluhu min inna ila Allah ba cewa rasuluhu ba ragibun kalma hudu ne biyu manzo ya shiga biyu manzo bai iya shiga saboda alhakin Allah ne shi kadai ku yi ta'ammalin wannan aya da kyau walau annahum radu ma atahum Allah wa rasuluhu ko rasuluhu ya hasbunallahu tsaya سيؤتينا الله سيأتي ورسوله من فضله إنا إلى الله ما أتي ورسوله با باقي أقول لهم dan bidi a gulubi yake shi yasa in yace kai waliyi ne to ka sha ruwa ka koma inuwa kai zamanka ka ba ka kuskure ba ka zunubi kamar da yan shi'a suka daga da yadda sufaye suka ɗaga waliyansu suka ce su sun masa shaida da aljanna irin shaidar da manzo Allah ya yi abubakar mu ko muka ce komai zaman ka salihi mu dai muna shaidar abin da mun ka gani wa ma shahidna illa bima alimna wa ma kunna lil ghaibi hafizin abin da zuciya ka kai da Allah kai kasai shi yasa manzo Allah yake cewa duk wanda zai yabi wani a cikin ku to yace ahsabuhu kadhalika wallahu hasibuhu wa la uzakki ala Allah ahada haka dake zaton sa kuma ina kyautata masa zato amma fa Allah ke masa hisabi ni ba ni tsarkake ma Allah kowa wala uzakki ala ahada kamar haka ne mai sabo ba kai masa shaidar dan wuta ne saboda yana yana game da gafarar Allah to haka shi ma mai da'a ba ka shaidar dan aljanna ne sai dai kai masa fata domin baka san zuciyarsa ba sannan baka san karshen sa kaddara ma ka ga karshen sa to baka san zuciyar to guluwi yana cikin manya-manyan alamomin yan bidiya wata alama ita ce ta'assu dan bidiya duk inda yake muta'assibi ne shi ya riga ya masa ba hujja yake nema ba shi ya kai shi hujja shi jari hujja ne shi ku ahlu sunna hujja jari shi ahlu sunna a kullum ina hujja ta yi mubita shi ku dan bidiya a kullum ina hujja ta hoki biyu ba kaɗan dan zai iya magana har ya kare babu aya duk bata dame shi ba dan bidi'a bai iya magana da gundarin ingantattun hadisai sai ya gama da na ƙarya kai wani lokaci ma na ƙaryan ma sai ya kokari ya inganta su kamar da shekar jiya wallahi mamaki ya kama wani mai tafsiri yana kallo a NTA ya kawo ga wata aya sai ɗauko hadisi cikin ibnu kasir wanda ni na san hadisin da rauni yana da rauni sai ce hadisi ingantacce a cikin ibnu kathir wannan yadda sai da ya haka da hannu ingantacce a cikin ibnu kathir to ina da ipad a hannuna sai ne far na budo tafsiri ibnu kathir sai na budo wannan aya sai ne sai ga kawo hadisi sai ce wal fihi fulan ibn fulan wa huwa da'ifun jiddan wallahi na yi mamaki domin ni zato na ibn kasir yayi wahabi inganta hadisin sai in gano ina ina ta ya ta cimma ibnu kafir Allah ya ji kansa tunda dan adam ne mun babban malamin hadisi ne amma kowa sai yana yan kure to sai na tarbi da ibnu kafir alal jada yace wa huwa da'ifun jiddan amma ga abin gaban shi amma saboda hawa saboda ta'assub ya dai kare abin da yake so me yake so ya kawo wai ana ceto to ai mu da mu mun musu ceto ba bare kai mana hujja cewa ana ceto mutum mutum ɗari za a ba tun mutum guda za a ba tun mutum ɗari mu muna ganin ma da ɗari ana iya bayarwa amma dai hadisin kada inganta ba to kaga ahlus sunna kada yadda wannan adalci na cewa in gaskiya in gaskiya ta yi daidai da in magana ta yi daidai da gaskiya ya bi gaskiya in ta sa gaskiya ya bar magana sai kama gaskiya sai da mu kullum hujja muke nema kuma duk lokacin da ka zo da hujja ingantacciya za mu ajiye maganar mu dauta sannan mu ba mu da jagoran ɗariƙa duk wanda kake ganin muna girmamawa wata rana sai mun ce nan bai daidai ba matukan mun lura da ba daidai yake ba ibnu taymiya imamu malik ahmad ibn hanbal kai duk da abdullah ibn abbas habrul umma ahli sunna sun ce ya kure ashe kenan mu ba mu da wani jagoran da duk inda ya bi ku risa mun da risa ba mu da wannan ku ka risa can ku ita risa tare da su mu waye jagoran mu sunna sunna sak ita kaɗai muke kuma duk wanda ya daidai da ita to shi ne ahlus sunna guda ta sannan a cikin mu duk wanda ya kauce mata to anan ya bar sunna shi yasa malamai suka ce yan bid'a iri biyu ne akwai dan bid'a asalatan wanda shi bid'a ya samu gaba shi wannan dan bid'a ne za ka yi ta'amuli da shi a matsayin dan bid'a ba ka kafirta shi sai da ɗayan abubuwa guda uku abu na farko ya halarta haram ko ya haramta halal da ya kai ga wannan shi kenan ya kafirta wannan bi ijma'in musulmi abu na biyu ya wadatu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shehinsa ya ce ni ba ni bukata sunnan manzon Allah ba ni bukata kwata-kwata ni shehi na ya ishe ni to wannan kaga ya fita daga rayuwar musulunci to abu na uku yana da kama da wannan ya ɗauka cewa shaihinsa yana iya agajinsa ko ya taimake shi ko ya kuranye masa bakin ciki ko ya da shi daga bala'i eh? yanzu an wuce ma cewa shehi yana yanzu hoton shaihi ne na taɓa isko wata wata mota ta accident na hanya a hanyar kusau, da hoton wani katon shaihi gare ta ta yi accident ta lalace ana kita hoton da lokacin ba sami da ke nufi ba sai daga baya naji ana faɗi wai ashe hoton ana ganin in an liƙa shi ga mota ba ta accident to ga ta ta yi accident asiri zai tori sai ka zo ana yaga hoton shi ko wani ya ce in kai in kai screen sai ba da hoton shehinsa ba a sace handset din sai ga wani an sace handset dinsa da screen sai ba shehinsa da yanzu wai ma hoton shehi ma ka ce to hoton shehi ka agaji wata ta zo gidana ta kanun complain ta ce bai gidanta ya aje mata gunki ya ce ba ta sallah sai wani ya aza mata kafin bai ga ta yi sallah ko ina ba sai gaban hoton shehi na ce mata to annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ta ce to ya zan yi ya ce to ta yi tambayi uwayenki ni abin da aka ce faɗa duk hukuncin shari'a ni ko na da na to abu na uku daga cikin manyan manyan alamomin yan bid'a shine kyamar sunna da ma'abutanta zaka iske duk masu kazagi suna kariyar bid'a ba su iya kariyar sunna yanzu misali mutum nawa ne yanzu a kasar nan a nan sakkwato ma misali wanda ke jingina kansa ga mujaddidi mujaddidi mujaddidi mujaddidi sunna nawa yake raya tsakani da Allah bid'a nawa yake korewa su zo su faɗa mana bidiyoyin da suke faɗa da su don me ma suke faɗa da mu don sunan nan dai da mujaddidi ya ce a hau abin ta ai tafiya kanta to dan bidiya a kullum yana kyamar sunna saboda me saboda sunna kishiyar bidiya ce ya ku yanwa na kawo waɗannan bayanai kuma na ɗan tsawaita a kansu da munasaban cewa mun cimma babbar aya wadda a cikinta Allah ya ce mana ya cika addini Baka duk wanda ya shishigi ya shigo da wani abu cikin addinin wanda ba namu ba to annabi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce basa man adatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa fa huwa raddun to haka ibada kowace iri ba damar mutum ya yi ta sai bisa da shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam addini an riga an kulle kofa sai dai ka bi nassi sai dai ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai ka bi magabata duk lokacin da ka bar wannan to yayi yaye wani ya mafarki an masa ilhama an jefa masa cikin zuciya ya ga haliru ya haɗu da shi sun ma wuce ta suke sun gama ƙarar suna ganin manzo Allah suna tattaunawa da shi to saboda sai su kai maka su ɗariƙa ɗariƙa to duk ɗariƙar da ba manzo Allah ya kafa ta bashir ce don haka duk ɗariƙar da za a ce maka yau shekara ta kaza da kafuwa in dai ba ce maka an kai shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da uku ba shekara goma kafin hijira to wannan ɗariƙa ita ɗaya ɗariƙa gaskiya sannan duk ɗariƙar da za a ce maka ga shaihin ta bai cewa ga wani za a yi to wannan shaihin kishiyar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam inda ko kafa ɗari ku gaskiya ne jama'a don Allah mu jaddadi ya kai matsayin kafa ɗari ko bai kai ba akwai wata ɗari ka usmaniya akwai wata ka fudiya ko a jingira ta ga sokoto misali a ce sokotiya ko fulatiya ga kabilarsa akwai ta ya kago ta to duk ɗariƙar da ba manzo Allah ya kafa ta ba shirme ce in ko kafa ɗari ku gaskiya ne ku gwada mana ɗari ka abubakar ku gwada mana ɗari ka umar ku gwada mana ɗariƙar na na hafsa da na na aisha ku gwada mana ɗariƙar khalid ibn walid da abu huraira ko suna da su to me yasa sai daga baya ka kafa ɗariƙu bidiyo'i ne in ka ce a mu ɗariƙan mu manufar ta zikiri to tsaya ga zikirin manzo Allah ba sai kai ɗariƙa ba duk da salatin da kuka mun gano ba na manzo Allah ba ne wani ne ya yi mafarkin salatin ya kawo duk abin da annabi shekara 23 yana yi bai umhana ba sai ya kwanta ya yi bacci yana hansari sannan ya gano muku salatin da ya kamata saboda Allah in ban da batun basira wannan addini ne duk da salatin da za a wa manzo Allah ba na manzo Allah za a yi ba nan za ka gane bata ce saboda Allah ya ji kan mujaddadi ya kara masa rahama duk abin da muka gano na shiriya da haske daga kokarin sa ne Allah ya kara masa rahama domin ko da ya bar kasan nan cikin wannan duhu da mu din yanzu ba mu kan sunna wannan tajdidin da yayi shi ne Allah tabaraka ta'ala ya kaddare ya ci gaba da naso har yanzu kuma mu muna nan kan sunnan nan da ka ko kun dan bare da sunansa to kun bar sunnan da yake kira gare ta ko rike bidiyoyin da yake fada da su a dawo shi yasa in kuka lura wallahi ba su karanta da littafin shehu mu abinda muka dauka da shehu da abinda shehu ya zo da shi duk waye na manzon Allah ba ka tsawon shekara kullum za ka iske muna karanta da tafsirin qur'ani in baka da jadawalin mu daga yau mun sanar da kai ka nema a kullum ba mu rasa ranar da muke tafsiri da ran da muke karatu sayyid bukhari da ran da muke karatu abu dawud da ran da muke karatu tirmidhi da ran da muke karatu aqida da da muke karatun fiqihu su mulukul maram su riyadus salihin su misbahur rawi na abdullahi dan fodiyo su umdatul umdatul ubbad na dan fodiyo a kullum muna da wurare da ranakun da muke karatun su ka zo ka nemi jadawalin mu ka samu su ga mana littafan shehu ma yaushe da suke karantar da su a ina suke karantar da su a hubbare shehu yau ba a karantar da littafin shehu ko guda jama'a ko ana karantarwa zaurin mujaddadi yayi kura gizo gizo ya ruhe shi ga zaurin manzo Allah ta ana karantarwa a cikin sa in daraja ce da zaurin manzo Allah da na mujaddadi wani ya daraja to sai a kulli zaurin mujaddadi cin amana mujaddadi ne kuke yi wallahi ga ilimi ya bari gundari mai albarka kun ki fito da shi duk da bugawa a fito a buga littattafan ma bugu na kwarai wanda ya dace da yanayin zamani da ake ciki da duniya ba a yi shi yasa ilmin kowa duniya ta sani amma ba ta sani dan fodiyo ba na sha fara muku wannan sudais imamin makka ne da ya zo na sakwato ɗauki misbahun rawi na abdullahi ɗan fudu wanda ni na yi ta hakiki na bashi wallahi bai san abdullahi ɗan fudu ba kar ku ce su dai sai adda wallahi ba shi adda laifi ba domin miliyoyi irin samayin malaman duniya da ake gamuwa da su duniya suna faɗa ba su san su ba inda aka san shehu kawai nan sudan nan ne malamai suke ta bincike akan addaular sudani su kuma da wani dan kabilanci kabilanci suke sudaniya kasashen bakake a sudan juru abin nan ifriqiya junubu sahara to kaga wannan abin damuwa ne amma alhamdulillah mu tutar nan ta mujaddidi tana nan hannun qur'ani na hannun sunna tana hannun kuma littafan mujaddidi suna nan muna aiki da su amma mu mu ce mujaddidi ma asumi bane don haka a kullum ba mu rabuwa da qur'ani da hadisi muna nan a kai don haka kai in kana ganin ka wadatu da wani littafi daga bukhari je ka wadata da shi in kana ganin ka wadata daga wani littafi daga tafsirin mu wadata gaba ɗaya muke tafiya da su muna roƙon Allah tabaraka ta'ala ya mana dace ya tabbatar da mu akan sunna addinin nan da Allah ya cika Allah ya ba mu ikon zama cikin dairar sa kada Allah ya nufi mu da talala ya ko wace iri kuskure mu ko iri Allah ya ba mu ikon gyarawa وسبحانك subhanaka وبحمدك لا akwai lace lokaci ya riga ya cika ko kana da minti uku to bari mu bada cikin tabbayoyin sai a karɓa wasu alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wata ta kawo sarakata da ma'a da cewa wani yana cewa malam mace ce mai ciki wadda ba ta iya yin azumi amma tana fidda kuro sai ta manta ba ta fidda ba ne ne za ta yi to alhamdulillah ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa kafin ku fara amsa tambayoyi akwai muhimmiyar ba da zuwa cikin hudubar juma'a mai magana dangane da matsaloli abubuwan da Allah ta'ala wajabta mana ƙarshen wannan azumi kamar sallan idi da zakar kono zakatul fitr da kabbarori waɗanda daga daren sallah suke farawa to mun yanke shawarar yin idi a wannan masallaci insha Allah kuma za mu sanar da lokacin da za a fito amma dai za mu yi da wuri ba za mu kai rana sosai ba saboda suna ita ce bayan rana ta dago a yi iri ka sai jama'a su yi haƙuri da mu kuma za mu yi duk shirin da ya kamata insha Allah ta'ala na daidaita wurare domin a samar da sallar idi a wannan masallaci za mu yi ta sandar sanarwa ta tabbata game da ganin wata idan ta tabbata litinin litinin ne ashirin da tara ko za mu yi da talata idan ba ta tabbata ba za mu yi da ranar laraba da sati kuma za mu sanar da lokaci daga bayan insha Allah ta'ala wannan mata da ke tambaya dangane da cewa tana da ciki kuma tana fidda kono sai mu to mu ba mu bisa ga fatawar da aka yi mata ta fidda kono masu fidda kono bisa ga nassin qur'ani su ne tsofaffi waɗanda gaba ɗaya sun yanki ƙauna ga za su iya azumi nan gaba da masu ciwo na dindindin kamar mai olsa wadda ta kai wani yanayi wanda ba a tsammanin ya warke amma da mai ciki da mai goyo za su sha azumi za su ranka shi bayan wucewar ramadan daidai lokacin da Allah ta baraka ta'ala ba su iko kamar da Allah ta'ala ce fa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra da ka mai ciki da mai goyo fi hukmin murid wannan ita ce fatawar da muke akan ta wallahu a'lam sun ce ana kira ki ɗalibai ya kusa bayan ce Allah ya musu kamar bayani halarci mai sallar da a masallaci saboda an ce lokacin ba Allah bai sai lokacin ba manzo Allah bai wai sai lokacin ana wurin sannan sallar cikin